A karan farko kamfanin wayoyin zamani na kasar China OnePlus ya yi cinikin dala biliyan guda kuma ya samu riba, wanda ba kasfai akan samu wani nasara ba a kasuwar wayoyin zamani mai cike da gasa. Shugaban kamfanin OnePlus Pete Lu ya ce a shekarar ta gabata kamfanin ya yi cinikin sama da dala biliyan 1.4 wanda ya zo da riba mai tsoka. Wannan ci gaba dai na zuwa ne a daidai lokacin da OnePlus ya shirya kalubalantar manyan kamfanonin fasaha ta hanyar sayar da wayoyinsa Amurka da Turai. A 'yan shekarun nan, kasuwar wayoyin zamani ta cika da gasa a Cana inda samun riba ta zama wani abin wuya. Wanda hakan ya jefa manyan kamfanoni da suka yi fice irin su HTC da Motorola faduwa. Birtaniya ta zamanto babbar kasuwa a Turai inda OnePlus ya samar da ma'aikata talatin a ofishinsa na London. Musalu ya ce kamfanin na shirin ci gaba da fitar da sabbin wayoyi biyu a duk shekara, kuma zai ƙaddamar da sabuwar wayar OnePlus 6 cikin wannan shekara.